ai na yi kokari ka ba mu tawo <laughs> ya ce ya zai kai ka cika lalaci wallahi to gaba ɗaya mintin ka ai amarya ta ce ta kira ni ya kai su sha biyar zan ɗan je in sami ta su goma sha biyar ha lallai kana jan aiki ai bari in gaya maka ai in ka samu mace mai naci to akwai matsala a rayuwarka ni kaina ba zan manta ba na taɓa auren wata yarinya saboda yawan nacin ta irin wannan wallahi haka muka rabu da ita Allah kyauta za ka iya zuwa to zan ko to yayi kyau Allah kyauta eh, sai gobe ko <laughs> walda Yawwa, eh, to

<laughs> yawwa a ah, ba haka zaki ba ba ki haka zaki haka haka haka ki ya aka um, ka gane dama mun zo da antina ne tana sama tana jin so ta bana ana ina ta tsaye tun a na gaji da jiranta shi ne ce ko zan baka sako ka ne mata to ya take antin naki wata lokuta ce haka babba wanda abinci kuma duk wanda nake tunanin da su suna da ciki amma dai gaskiya ita tana da jiki sosai haka za ka ganta wata fara menene sunanta fadi fadi to me zai hana ke hau da kanki kai mata ah wallahi ba zan iya wuce waɗannan ga karfin in wuce sai in ratsa in je sama mu ne kafin ke ne ah sorry ka ce kaiwa daga can ka fito ai ban sani ba ni ba da kai nake ba sorry dama ina so ka kai mata wani mutum wannan shi ne lemon da ta take masifar so ita kuma wannan shi zan baka mm, na san tana can bayan miji tana jira na aikin mata wannan kuma shi na kai na wannan na to godiya nake na ajinawa a mota sai yanzu an kai mata nata na nagode yana. hello Faisal na gama gani nan zubowa ya haƙuri gani nan ga To ga wannan wadda kuka zo tare da ita ne take ta jiran ki. Shi ta ce a kawo miki tana kasa. Wata? Wata wa? Ba ke ce fadi ba? Ni ce. amma ban so da wata ba salima mijina ne kaga ya kani shi yasa nake mamaki tana kasa tana kasa tana kasa zan ji na gode Rana ɗauka tuni ma kayan nisa. Na ɗan dawo kawo wani sako ne. Sako kuma? Wajen wa? Ha? Baka gani ba ne Fadi mana. Kawai ba dai wajen na gan ku tare da Fadi. Wallahi wata yarinya ce kyakkyawa. ta yi kawai wajen wannan don ko kai ka ganta sai ka saka yana da Allah da Allah hawa wuta Allah hawa kana da hankali matsayinka na matashi yau za ka tsaya ma mace ta rika aikin wajen mace ka fi hankali da matan nan ka san na yi wa mata ta alƙawarin ba zan sake aure ba amma ganin wannan kyakkyawar yarinyar ka dai ka bari kawai kawai in sha ne ko me zan bari domin dai ba ita kaiwa alƙawari ba ko ita kaiwa alƙawari ko ma kai alƙawari za mu zira ma ido mu ga abin da kake nufi to ba matsala to ba matsala sai sai mu wancan ruwa eh, da mutum? tashi yayi da yake na ga motar mata ta ƙasa shi ne da eh, zo za mu tafi gida ina ta kira mun baki shi motar mata ta wuce kenan wata fadila ga amma ce mata fadila ko fara mai ciki ya ɗan ita ta mata ka ce? Eh, mata ka ce ikon Allah wallahi tana cin ko? eh ai ba ta ciki ai ina jin sun fi aƙalla ma wajen awa biyu da ban ah, ni ma dai ina nan na leka da yake akwai abokin tirin ɗinta nan Domin mun tashi tare haka da ya shigo ya kama ta da moto kuma daga baya sai suka fita tare da na leka, sai na ga ita bata hau motar ta ba amma dai na ga shi ya ɗauke ta a mota sun fita mutumin ta ne sosai dan time time ma haka ba da dai suna zumunci yadda ya kamata a nan yanzu duk halarci da adalci da nan mafafa da sai ta ci amana ta sai ta wulakanta aure kenan to ni ban fahimci abin da kake kana in kana da kullum mota in ta da Allah ba nan ba ita ka kira ta mana wayar da aka sha aiki tun da nake kira crying number ta to shi barin baka lambar shi ne tawo shi da suke tare sai ka kira shi sa 00 sai ka sa 11 66 22 zero. duk inda mata ke suna tare suna tare wayar a kashe ko ba ne ka bani ba. a daidai number storage shi. To amma dai wannan lambar ce kuma da ita dai muke communicating da shi. a l e l ita dai akwai shashasha kuma dan mijinki ya tafi bai kwana a gida ba sai ki fada tunanin cewar yana tare da wata shi fa yace min suna tare da wata asibiti ko ba kya tunanin wani abu ne ya faru da shi a'a mala ayan an bata ta barawa gaskiya abu ta mabisa saboda ni na san halin mazan zamani ka gani ko mazan zamani sai haƙuri ka gani domin kin ga ki bar wannan tunani wannan wani irin sakarci ne wani irin shashancin zance ne wannan don saboda haka ta faru ba za ta kamo hanya ta to gida tana kuwa ba ku sani ba ko wani abu ne ba ku sani ba ko ma wani hadari yayi ya ana shi zuwa gida ya kwana kawai kika kamo hanya kika kama ta kika ta gida bari ne in tashi yanzu in zuba mai ah, wani asibiti yake miki Shikenan yi shi kenan bari in tashi zuwa mai ababun ina in ba asibitoci in je in gani ko a cikin asibitoci na gane ko wani abin da ya faru kuma kuka za ki ci gaba da yi ina tabbatar miki da cewar in har na dawo na tar da ke a gidan nan ba ki koma gidanki ba zan saba miki ki haɗa kayanki maza maza ki koma gida ke dai ki haƙuri bari ya ɗin mu bari ya je gani mu gani mu ga abin da yake faruwa saboda sa mu ji alheri Assalamu alaikum. Da Allah anan kake aiki? Dan Allah ka kale min ji abin da ke damuna dan Allah. Kaga na shiga wajen jin ina na ga babu kowa ne. Da Allah ina court. Idan rana da matsalar ka dan Allah ka kale ni na ce ka bar ni in ji da abin da yake damuna. Me yake damun kai ne? Kaga matata a nan wurin take training a cikin jin din nan. Na zo tun yamma ta taho har yanzu ban same ta ba kuma ina ta trying nan manta a kashi. Ya sunanta? ka san ta ne ya sunan ta na kan sunan mata ta fadila amma ana ce mata fadi shikenan fadi Kwarai kuwa ai muna tare da ita eh muna tare da ita matar tawa muna tare da matar tawa kawai kai burin ka azamai ka ne ai a kawo kowa amma a dinka kana wani hutun aiki kana kuri kana huta hello na eh gashi nan na same shi yana ma tare da ni a ƙasa ok kuna ina shi ne shi ne wannan ga aikin da abin da ce shi mana na ramana ba za ki dawo ba fadila yanzu na tsarin da zaki zaki shi ma shi kenan ya fesa kuka ba zai miki ba wannan al'amari kawai mu miƙa shi ga Allah wallahi tallahi baba na sun muktar ba shi zai kashe ta ba mutumin da ko bera baya iya kashewa ta ya za a ce zai kashe dan mutum ni dai na san in dai ba shi da haƙƙi a cikin wannan al'amarin sai Allah ya tseratar da shi <laughs> yanzu ki je ki wanke fuskar ki tunda sun ce za ki iya ganin sa ko da na 'yan mintuna ne al'amari babu abin da za mu ce da Allah sai godiya kuma sai dai mai ta addu'a don saboda mu san manufar ubangiji ba amma na san in Allah ya yarda in baya da haƙi ko ana ha maza ha mata in Allah ya yarda Allah zai fitar da shi Allah isa mala Allah shiga tsakanin nagari da mu Allahumma amin wallahi a ran gare ne ba wani abu da na sani kan wannan na fito sai na tar da shi da ita fadin din ita wasu ta rasu ya kama ta lemo ya ce wata ce ta aiko shi to nan har ma nake yi masa magana nake cewa za ka bari mace ta aiko ka sai ka ce ai mai kyau ce shine har ma na ga dai a gaggauce na ta sauri ya samu ya fita ya je wajenta ina jin so yake je su tattauna a lokacin tambayar da zan ma coach ita yema bayanin wadda ta aiko shi da leman ha ah, ni bai gaya min kowace ce ba illa dai ya ce min da kyakkyawa ce to nan bayan mun yi sallama da shi na tsana sallah sai na ce kai yaron nan na gina ta gaggawa bari dai in leka an ga wannan wace irin mace ya ke cewa mai kyau to yana ta gaggawa nake cewa bari in leka an ga wannan wace irin mace mai kyau da yake faɗa haka to ni abin ma da yafi bani haushi ina lekawa sai eh, ni ban ga wancan ɗin ba kuma sai na ganshi tare da dai fadin ɗin ita wacce ta rasu suna dai tare to ina kallon su sai naga kuma ya dauke ta a motar shi sun fita tare to wannan abin sai ya bani haushi da takaici saboda na lura kamar motar ta ba lalacewa ta ba na gaya kawai daga haduwa a wajen training eh, za zo ka ɗau matan mutane kuma ku fita kuma ko shi kansa lemon da aka kawo tunda munan esprit eh, mutum ya shigo da lemo da yana sha yana training ɗinsa so zaka da ko da ya kama tunani ban kawo na ba raina ba amma dai waccan fitar da suka yi abin ya bani haushi ya bani takaici so wato kana nufin ita motar ta nan aka bar ta kenan eh motar anan ai motar ta tana nan anan aka bar ta shi yasa ma da mijinta ya zo sai na ɗauki lambar wayar shi muftawun sai na ba mijin fadin ɗin nace ce to duk inda take suna tare da wannan mai wannan lamba saboda a tunani na wani abu na shaidanci suka je aikata to kuma kawai katsan kuma sai muka ji eh, sabanin ma tunaninmu. mu to ok you are welcome so amma idan ah, ba matsala insha Allah at eh, wannan zaman da kai a nan za ka ka irinsa ba adadi a hannunmu matuƙar ba ka gaya mana gaskiyar abin da ya faru ba ka gane ko ka gaya min gaskiyar abin da ya faru yalla bai abin da na faɗa maka shine gaskiya wallahi muna wajen jihin ne na sako ƙasa sai wata yarinya ta ɗauki wani lemu ta bani ta ce in kai ma antinta tana sana na so ma yarinyar ta hau da kanta ta ce da allah in kai mata shine na hau na je na samu antin nata na bata lemu shine antin nata ta sauko ƙasa domin ta ga yarinya ce to bayan ta sauko ni ma na sauko ban ga yarinyar ba na fito sai na ga antin nata tana kakari kamar ta mutu sai da kafa ta daga can sai da kawo ta nan asibiti na zo shiga likitoci sun hana ni shiga inda take shi da na fita na koma can inda muke jinin nan sai na tarar sun tashi na fito waje sai na ga wani a tsaye a wajen nake tambaye shi a nan nake aiki ya ce in kyale shi da abin da ya dame shi ne ne ya faɗa min shi ne ya faɗa min sai yake gaya min matarsa ce da yake kiran waya ta faɗi shi da ta tambaye shi wace ce ya sunanta sai ce ta sunanta fadi sai na ce ai muna tare da ita to kafin na gama faɗa mai kai sai jini ta take ni a nan kawai na faɗi sai tashi ne na ganna a nan wajewa ok yarinyar da ta baka leman ka kai ka santa ne idan na ganta zan gane ta ok in ka ganta ko a ina ka ganta za ka iya gane ta an gane ta to ba damuwa zan dawo ah, so Allah bai abin da yasa na ce ka zo so saboda wannan al'amari so ah, kayan da ya kawo ta ya ta ƙoƙarin ya saka hannu ya ce yana zuwa zai je kira 'yan uwanta saboda shi ma bai san ta ba kawai dai ya kanta ne ta ce ya taimaka mata ya kai ta gida to shi ne sai ya kawo ta nan so shiru shiru mun jira bai dawo ba babu shi babu 'yan uwan nata na dan fita wani uzuri na haka sai na ga wayan hannunsa a cikin motar wanda na gan shi dama da ita shi yasa na yi probin cewar ita ce so gaskiya wannan ya sa i was shock ya sa kawai nake ganin gaskiya ina na fara zargin sa shi ya sa na kira ku ne maka bayani dakta ka ce min guba ta kashi ta ko eh guba so tayam din da aka kawo ta kumfana ta fita ta bakinta ne da kuma jini so shine sai na sa na kira lab na ce su je su gwada jinin a nan suka tabbatar mun da ciwon guba shikenan dokta a gode so za mu je mu sake duba kuma me kamata yi ko ba mu sanar labai thank you very much to alhamdulillah gashi dai na kawo ki shikenan ko <laughs> wallahi ba kenan ba to me kuma ya rage ya za ka zo a kofar da kuma ba za mu je ka gaida mama ba duka duka yaushe na gashi ta ko jefa mun ita a gida mun gaisa jiya daban yau daban ya kamata ka zo mu je ku gaisa a'a wato akwai inda nake so in je yanzu um, next week insha Allah zan zo zan je in gashi ta insha Allah ba wannan da ga kun kicin yana jiran ya kamata ki je ki saurare shi ana rabu da shi gara ne fa ba shi da wani amfani da yake wanda ya wuce samun kati ya sai shawarma ya sai min ice cream shi nan fa amfanin shi Ta kamata umu ki dinga jin tsoron Allah shi ke nan ta mu je raka ki sannu umma yawwa alaikum salam sannu ya aiki lafiya kala ai na falo gaba ki ɗaya ban ganki ba ina cikin kicin na haɗa abinci ah, abba ya fita nan makotan gidan gaisuwa amma yanzu zai dawo wallahi haka ne ni ma kamata in wanka sai in samu injin musu da su na ku ka kyauta ka hanzarta ka je kai wanka ka leka musu ai za a ji daɗi gaskiya ba na son bakaken kaya lesuna bakake ba na buƙatar su yauwa ina ma laifin shudu shudu ko kuma irin mai ruwan madara-madara haka eh kawai haka za a yi to shi kenan sai mun yi magana ah. Ah, ya aka yi mama allah waya nake so ki dan ara mun zan kira waya kuma wallahi mama na yarda wayata ne na zinnan to na dudduba kuma ban yanzu ka duba har cikin mota duka na duba da yake ɗazu na ɗauki umi na rage mata hanya to ina kyauta da ko a wuraren ta ne ko wurin saukan ta ne wayar ta faɗi ja'ira da duniya tana nan kuwa kwana biyu ban ganta ba tana nan na wannan mai waya ina da ma ummarsa ce take kira eh? kira wa ke magana eh wallahi ni ne mai wayar eh ni na tsinci wayar ni ka zo nan ba nan ina layin mai badu jala to alhamdulillah insha Allah zan zo zan zo yanzu ba da daɗewa ba insha Allah na gode yawa ka gani ka yi sa'a ta faɗa hannu mai kyau inda wata ce ba za ta bayar ba gaskiya ne ta ce yanzu an sa yanzu kuma abin daɗin ma maƙotan su umin ce ta tsinta eh, ba su da shi kenan ne ka je ka hanzarta ka to zan ɗan yi amfani da wayar saboda kuma jikin gado da to shi kenan sai ka dawo sai ka dawo ka gani idan na sa password din baya buɗewa to baya buɗewa bai buɗewa mukin sa password din dai na sa idan na sa sai rika ce wrong password to yi zanen kuma kina na sa sai dai ko ka ƙara duba ka gani kamar gashi yana sa kamar email ɗinki ne ina ga email ne to ba daidai ba ki sa email ɗinki daidai to duba sai a sa